na ina ne na can ƙurani ku zuwa kudu to malam malam ɗalib ya yi ƙoƙari ya yi gabatarwa ya faɗi kwanan wata ya faɗi komai da haka abin da muke farawa da shi shi ne Dan adam ya kamata ya rinje tunani da allah madaukin sarki ya halitta dan adam allah madaukin sarki sai ba wa ɗan adam hankali ya ko bashi basira haka Allah dan Allah ta'ala ya dan adam dukkan wani abu dan adam yake bukata Allah ya tattala masa shi tun kafin zuwan ka bayan kasa sai da Allah ya tattara ma dukkan abin da zaka zo ka ji dadin rayuwa da shi misali Allah ya ce allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum Allah ya ce ne wanda ya shimfida muku kasa allazi ja'ala lakum al-ardha firashan wasama bina a gina muku sama daga saman nan wa anzala minas sama ma'a da Allah ke saukar muku da ruwa daga sama in ya saukar da ruwan kuma fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum da wannan ruwan Allah ke fitar muku da kayan abinci da kayan marmari duk wani abu da kuke bukata dan ya zama arziki ya zama abinci a gare ku kaga tun kafin ka zo duniya Allah ya tattalan ma komai da komai shi خلق wani من tun da ya fara daga wajen kalakal insani فيها دفء fa ومنها huwa khasimun mubin wa manafi wa ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أبقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشك الأنفس إن ربكم لرعوف رحيم حركة يقولون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا وسبلا لعلكم تعتدون wa alamatu bin najmi hum yahtadun wan da Allah yana gaya ma tattalin da yema da tanadin da yema Allah ma ya gabatar ma da tattalin da yema da kuma tanadin da Allah madauke sarki yema Allah tabaraka wa ta'ala da ya mana wannan tattali ya kamu bayan kasa Allah bai bin ma kawai Allah madauke sarki kamar yadda faɗa ya ba mu hankali ya ba mu tunani ya ba mu dokoki me amfanin wannan hankalin don mu fahimci gaskiya da shi me amfanin ido da Allah ya bamu ne dan mu gaskiya da shi me yasa Allah ya bamu hankali shi ne dan mu tunani mai kai kawo akan abin da ya dace da wanda bai dace shi sa za ga mutanen da ƙarshe suke komawa wutar jihar na rashin amfani da waɗannan ne ya jamu su ولقد a لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون kaga da musu amfani da hankalinsu ba zuciya musu amfani da jinsu da ganinsu ba sai Allah ya ce waɗannan kamar dabbobi suke kai sun dabbobi lalace shi sa ɗan adam in baya amfani da hankalinsa baya amfani da dokokin Allah ya amfani da ganinsa da tunaninsa za a ga dan adam ya koma rayuwa irin ta dabbobi sai ga dan adam ya zama wani dabba dabba duk abin da yake shine daidai bai san shi ba duk abin da ya san cewa wannan abin kuma daidai da ba ruwan sarki ba abin da ya sami ke shafe shi wannan shine hikimar da yasa Allah madaukakin sarki yake aiko manzanni dan su koyar da mutane abin da shine ya kamata shi sa Allah yake da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin wannan shine tafarki nan nake kira zuwa ga Allah ala basiratin akan basira da ilimi dan baka da basira baka da ilimi zaka zama kamar dabba yanayin da Najeriya take ciki yanayin da ya kamata mu amfani da ilimi mai amfani da hankali Mai amfani da tunani don mu fahimci cewa wai wani irin yanayi najeriya ta fada a halin yanzu duk wani abu da ka sani mai kyau to a najeriya an kawar da shi ko kuma za a kawar da shi a ran gaba na farko dai ka san najeriya tun a tsarin sama na farko ta ce ita ba kasa wace mai addini domin ta kira kanta da secular state aka section 10 na 1999 constitution ya faɗa cewa Najeriya secular state ne ba ta da addini sai dai section 38 ya ba kowa dama freedom of religion ka je ka addini daga gadama da haka a Najeriya wani zai iya wannan speaker ita ubangiji ke bauta masa baka da yadda aka magana ne wani zai ce zoban nan ne ubangiji sa wani ya ce kiso ne ubangiji sa wani ya ce a ya ce ubangiji ba yadda ka ji saboda ita kasar ba ta da addini balle ka ce addinin Najeriya zaka sannan kasar ta ba kowa freedom na addini bayan wannan matsalar sai muka zo muka samu matsala ta rashin tsaro matsalar rashin tsaro ba wanda yake jin cewa yana da tabbas a gidansa a yau ba wanda idan ya bar nan ya yake da tabbas zai je gidan lafiya balle a ce kai hanyar zamfara ko kai kaduna ko kai sokoto ko kai kebbi ko kai kogi ko kai hanyar jos wajen buram din nan baka da tabbas a cikin rayuwarka to bayan rashin tsaro da muke da shi ta kome ga rashin abubuwan gudanar da rayuwa abinci a najeriya matsala abubuwan yau da gobe matsala ne kasashen da ba su kai mu ba za ka je ka tsara abinci ba matsala bane a cikin su bari ma misali da ghana da niger zai wahala ka je niger ka ga dan niger komai talautinsa ya fito ma da abinci babu nama a najeriya ba yanda ran ce wanda yake da iyali ne wanda ya abinci da nama a gidan sai daga hannu za ka sha ma baki zuwa na Nijar na karshe ina jin kwana biyu ne ko kwana uku amma ko so ɗaya ba a ɗauke wuta ba na ga ɗauke wuta ne saboda katin wutar da muke gidan wannan katin ya tsari amma a garin ba a janye wuta ba haka idan mun je Ghana na je Ghana na yi kwana biyar har na gama rayuwata a Ghana na taho bayan da aka ɗauke wuta amma Najeriya haka miki ba tsaro ba abinci babu kayan rayuwa wanda kuma ɗan adam da waɗannan yake yin motsi alladhi at'amahum min ju'in wa hun min kawo idan maka kalli wannan Najeriya da har yanzu za mu ga cewa matsalolin da muke ciki ne fi damana. abu na farko da ke damana waɗannan matsalolin da muke ciki na rashin tsaro na rashin abinci na rashin shugabanci na rashin kaza na lalace komai abu na farko da ya zama dalilin wannan shine saba ma Allah shugabanni saba ma Allah mabiya saba Allah kowa ya abin da ya ga dama al-fudayl ibn iyad yake cewa Allah bai taba dauke ni'ima ba sai da wani sako da aka yi wa Allah tabaraka wa ta'ala sannan ba abin da ke tabbatar da ni'ima sai biyayya ga Allah kuma qur'ani cike yake da wannan domin Allah ya ce walau anna ahlul qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhajnahum bima kanu yaktubun da sai mutanen alƙarya mutanen gari za su yi imani kuma su tsoron Allah da mun buɗe musu albarkatun sama da ƙasa amma sai dai sun ƙaryata wannan yasa muka jamke su da abin da suka tsince suna tsoruta suna aikata kuma ko kuna cikin ni'imar in dai za ku dage da saba ma Allah to wannan ilmar za ta kawo misali Allah ya gaya mana yace wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakaffarat bi anhumillah fadaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi ma kanu yasnaw Allah ya buga mana misalin wani gari garin ya kasance alƙaryar ya kasance aminatan mutmainna ga aminci zaman lafiya ga nutsuwa kamar mun ce Allah wasu irin nutsuwa yake ya ce harisku ga min kulli makani Abincin da arzikinta yana zo mata a yalwace ta ko'ina idan aka zo aka ce ga zaman lafiya sannan ga arziki yana zuwa waye zai samu matsalar rayuwa babu amma suna cikin wannan fa kafarat bi al'umillah sai suka kafirce suka butulce wa ni'imar Allah fa adaqa Allahu libasal ju'i wal khawfi ma kanu yasna'un sai Allah dan mustafa na yunwa tufafi na rashin zaman lafiya insecurity saboda abin da suke aikatawa sai ka dauka kace da Najeriya duk mutumin da zai iya bada labarin shekara 30 40 hamsin baya Najeriya ya san ba irin wannan rayuwa ake ya san rayuwa ce ta aminci ya san rayuwa ce ta zaman lafiya ya san rayuwa ce ta ba wani yunwa ba wani damuwa a cikin ta amma saban Allah shi ya dama da wannan amma asabakum min musibatin fa ma kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer da abin da ga ta muku na musiba abin da hannunku ne ke aikata muku dan ma Allah yana yafi da yawa shi sa Allah yake da annabi sallama ma asabaka bil hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula yana daga cikin dalilin da ya sa muka tsinci kanmu a cikin wannan halin shi ne zalunci zalunci na shugabanci da zalunci na mabiya a tsakaninsu zalunci shugabanci da zalunci na mabiya zalunci shugabanni na farko na farko ba su yadda su aiki da dokar Allah ba amma sai suke amfani da man-made law dokar da mutum ne ya yi misali a Najeriya muna da muna da constitution wannan constitution din shine supreme ba wata doka a Najeriya a gurin constitution ba ba a gudina ba wannan dokar ko Allah ne ya kafa ta in dai ta zama ta ci karo da constitution to constitution ne zama zai sama haka yake a gurin su sannan suna da sauran dokoki da suka yi don gudanar da ƙasa to amma ita dokar ana bi ba abin domin ita kanta dokar ta faɗa cewa wajibi ne a samu abin da kira separation of power separation of power shine ya zama executive suna cin gashin kansu legislative suna cin gashin kansu sannan kuma judiciary suna cin suna cin wato gashin kansu to amma yanzu duk abin da shugaban kasa yake so a kasa wannan yan majalisa na tarayya da sanadi za su goya mai baya in abin ma ya je kotu za su goya mai baya kaga babu separation of power kaga dokar da suka kafa babu ke dare ta ba duk abin da shugaba yake so na ƙasa yan majalisa kowanne ya goya mai baya sannan iya daga cikin abin da suka tsara a cikin kacce a samu rule of law rule of law ma'anar can kana so ka fassara shi shine nobody is above below ba wani mutum da ya fi karfin doka shi ta za ga ikajen constitution tun daga section 1 section 1 ya yi magana akan supremacy na constitution shi ne constitution ya kowace doka na biyu sassashen tu kuma ya yi magana a kan cewa kowa yana karkashin doka har shugaban kasa yana karkashin doka da haka doka za a yi wannan dokar da kake gani sai da gane akwai zalunci a ciki amfanin ɗan majalisar jiha ɗan majalisar tarayya da sanad shine su ringa duba abubuwan da executive suke yi za su yi doka sannan za su yi check and balance in an kawo wani abu su duba su gani zai cutar da al'umma ko ba zai cutar da al'umma ba kai constitution ya ba su dama suna da damar da za su impeaching shugaban kasa in ya zo da abin da ba daidai ba za a iya fice sa in gwamna ne ba za a iya fice sa ko ba akan komai ba akan abin da ya shafi ita wannan al'ummar abin da ya shafi ita al'umma din duk abin da aka zo za a cutar da al'umma to wajibi ne yan majalisa ce abin da ya kamata amma yaushe ka taba jin cewa ga wani abu da zai cutar da al'umma yan majalisar tarayya ko senators sun miƙe su ce ba su da wannan ba idan ma kalli ku hatta gwamnati da muke kalla su kan suna da damar da suke su kan suna da damar da za su neman masu masu amma a cikin abinda da ake gudanar da rajo shine zalunci to ko talaka mu ta da junan mu ba yanzu aka dauki babur ɗinka ko mota ko keke da kai mai fati in dai baka gurin in ya duba ga ya ga kofa guda ɗaya to zai samu allura ya ƙarin kofa guda biyu idan ɗari biyu ne za ka bashi ɗari shida kuma tare da cewa ya lalata mace zai wannan in ka kalli security da muke da su ka ko wasu daga cikin yan sanda da wasu daga cikin sojoji da ke tsaya akan hanya su ba komai bane yake tsaye da su akan hanya shine karɓar kuɗin mutane ta hanyar tilan dole ne ma kafin ka zo za ka tattali wannan kuɗin don ka ba su a juna mu da kowa ba mutum da matarsa zalunci mutum da ya'yansa zalunci in ba zalunci ba za a ga mutum gaba ɗaya albashinsa ya fi dubu hamsin ba amma ya je mata guda hudu wannan ne zalunci ne kuma in ya tashi sai ringa neman unguwanni masu sauki ina cikin gari ne ya kai wata rimin kebe ya kai wata gayawa ya kai wata kurna ya kai wata bashirawa kaga dukkanin hayar ba ta wuce wata shida dubu ishirin da biyar ba da gaba ɗaya gida hudu zai biya dubu ɗari biyu ne ba zai je irin siri da zaki ba inda zai biya dubu ɗari bakwai miliyan ɗaya miliyan ɗaya dubu ɗari biyar a gida kwaya ɗaya to wannan zalincin da muke wa sashen mu iya daga cikin abin da yasa Allah madaukakin sarki zare kansa daga cikin al'umma domin Allah da kansa hadisul kursi ya faɗa yake inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharram na haramta kai na zalunci na sanya shi zama haramun a tsakanin na daga cikin abin da ya jama da wannan matsalar shine corruption cin hanci da rashawa wannan cin hanci da rashawa karka dauka ta yan sanda kar ka ɗauka sai soja kar ka ɗauka sai kotu a ko ina ana wannan cin hanci da rashawa me cin hanci da rashawa ka ba da kuɗi karɓa abin da ba ka cancance shi ba to a makaranta ma ana yi a bayar da kuɗi a karɓi certificate na ƙarya a bayar da kuɗi a ci jarabawar ƙarya duk wannan ana yi to wannan corruption shi ma iya daga cikin abin da ya taimaka ya jawo wannan matsalar da muke ciki ta ƙanini da kunci kuma hatta da yawa daga cikin hukumomin da ake tsarawa domin su yi maganin corruption a ƙasa to su ma waɗansu daga cikinsu da corruption din suke rayuwa su ma waɗansu daga cikinsu da corruption din suke rayuwa na daga cikin abin da ya sabbaba mana shi ne cin amana cin amana al'umma cin amana shugabanni suna yi talakawa suna yi bari mana misali akan talakawa cin amana su lokacin zaɓe ya zo ka zaɓi wani mutum da bai cancanta ba ko kuma a akwai wanda ya fi cancanta sai dan dangantakarka da shi kana ganin za ka samu wani abu ko kuma duk lokacin zaɓen ya baka wani abu to wannan cin amana ne domin ka je ka taimaka an ɗauki jagorancin al'umma an ba wa mutumin da bai cancanta ba Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin muslim idan yace ake la'amana akal amanatu sa'a idan aka tozartar da amana to ku jira tashi alkiyar sahabbai suka ce kaifa ha ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaya ne tozartar da amana ya ma'aikin Allah yace idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantazi sa'a in kaga ana bayar da abu ana danganta shi zuwa ga wanda bai cancance shi ba to ka jira tashi alkiyama ɗaya ce daga cikin musibin tashi alkiyama akwai shugabanni da yawa kai kanka idan aka ce a cikin 'yan takarkar nan sun fi kowa za ka ce ba su ba suna nan da yawa wayansu a ƙasa wayansu a jiha wayansu a local government wayansu a matakin senate su a matakin rep su a kaza su a kaza to mutumin da ya wannan cin amanar shi kuma baya so a ci amanarsa domin idan za ka zaɓi mutum dole ka zaɓe shi ne akan competency wanda ya cancanta zai iya duk wani requirement da ake bukata ne zama gwamna zai zama ba na ya cancance zama ko dan majalisa ko senator ko shugaban kasa amma ba saboda rashin wayewar mu kuma har yanzu mu gane mu waye ba za ga wani mutum baya daya a Kano ko a Katsina ko a Kaduna shi abin da ya fahimci cewa wane ne dan takara ko ya cancanta ko bai cancanta ba shi zai samu ku ku kuma da yake wawaye ne sai ku yadda kuma ku je ku zaɓi wannan din tun yana gidansa ya sha shayi rabar da talauci amma ya manta bai sanya shinkafa suke ci ba bai sanya fetur yake ci ba bai san hanyar insecurity ba a jirgi yake yawo kawai sai ya zauna a fadarsa ya ce ku zaɓi wani a gwamna ku zaɓi wani a mataimaki ku zaɓi wani a sanata kuma sai mai yadda. kuma na Allah ba fi bai fi ilimin addini ba la'alla bai fi ilimin boko ba la'alla bai fi mu zama a cikin gari ba la'alla bai fi mu wayewa ba amma sai mu yadda kaga wannan cin amana ne cin amana ne dole ne a fitar da ɗan takarar da yake ingantacce kuma dole ne duk wani mutumin kirki ya zaɓi wannan ɗan takarar ingantacce domin a samaru al'umma abin da za a yi musu mai sauki kullum na faɗa wani ɗan majalisa a borno ana kiransa bai tara betara na san aikace aikacensa saboda zuwa biyu da nake yi da aikinsa da ba aikinsa ba duka tattarawa yake yi wa al'umma shi sa a lokal gamman ta biyu da duk inda yake wakilta yau idan betara ya fito takara ba wanda yake fito takara don ba za zaɓe ka ba ba za zaɓe ka ba komai yana yi suna jin daɗin mu'amala da shi to irin wannan mutanen ake so a zo a samu Sama mu da kanmu mukan ci amanar junanmu tare da Allah mu dauki sarki yake mu kiyaye amana inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahli inna a'radna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula to da kiyaye daga cikin abin da ya ja mana shine cin amana shugabannin mu ci amanar mu mu ma mu ci amanar kanmu da kanmu na daga cikin abin da ya ja mana shine rashin aiki da doka dokokin da muka tsara na yi bayani ba mu aiki da su ba mu yi makalli section 42 na 1999 constitution ya yi magana akan haramcin discrimination saboda addini ko yanki ko fata ko ƙabila ko wani abu ba za a bambance kowa da kowa ba za a yi adalci amma ina tabbatar ma kai ka san dai da yan kudu da yan arewa ba dai wuce a Najeriya ba bari ma misali an sace wasu yara a oyo ba sai na lissa ba ka ɗauki kalli irin matakan da aka ɗauka amma a arewa an sata a kaduna an sata a naija an sata a katsina an sata a kaza wurare daban-daban an sata kaga an ɗauki mataki irin rabin wannan matakin to haka shi dokokin ba mu aiki da su domin muna nuna wani bangare kauna wasu kuma muna nuna musu kiyayya makalla abin da ya shafi angels wannan faɗan da aka yi ina jin nama da sunan jari amma da suka ta manyan su suka haɗu suka tafi gurin shugaban ƙasa shugaban ƙasa ya karɓe su aka ba mutanen biliyan biyu tare da cewa za a samu kyamarori amma a arewa a kashe 60 a kashe 70 a kashe 80 ka taba jin irin wannan tagomashin ya biyo baya biyo wannan discrimination ne amma me ya ja wani ya ce to wannan laifin waye yadda zan tambaye ku ce wannan laifin waye abinda za ku ce za ku laifin shugaban kasa ne ba laifin shi ba ne laifinmu ne mu ɗan arewa domin ba mu san kanmu ba ba mu san me ya kamata bi ba mu ɗan arewa laifinmu ta yan jos da gwamnan da ya wuce da wanda ya biyo bayansa da wanda ya a kai da duk wani babban ɗan siyasa a garin su ne suka tattaru suka je gurin shugaban ƙasa da bukatar yanzu kana tunanin bari mana misali a kano akwai wata matsala da za ta taso da tafi al'umma kaga dr rabi musa kwankwaso kaga malam ibrahim shekarau kaga dr abdullahi umar ganduje kaga injiniya abba gida gida ka gan su sun haɗu don waɗansu matsala ta kano su gurin shugaban ƙasa su karɓo mana za su iya sashe matsalar mu ke kenan ba za su iya ba sai dai wannan yana faɗa da wannan wannan yana gaba da wannan shi wannan dole jagora ne shi kuma wannan dole mabiyi ne wannan dole kaza ne wannan akan wannan rigima kawai ke ba kai rigima al'ummar ba kai rigima al'ummar ba kuma yana daga cikin illar da aka yi mana a arewa ka kalli duk wani gari na arewa sai kaga da tsohon gwamna da sabo ba a shi kalli digawa ka taba ganin da ka taba ganin da su lalamido da wannan ne su dan motsi da badaru da saminu sun hada waje ɗaya dan matsalar jigawa sun tafi federal gama su kwato hakkin jigawa ba za su yi wannan ba mu kalli kwanan abin da ya faru a zamfara ana rigima da karamin minista da abdulaziz yari da kuma gwamna dauda dama ya yariman bakura duk kyale waɗannan waɗannan guda uku kalli irin bala'in da zamfara suke ciki amma sun zo suna faɗa da juna suna yi juna shari ko kuma suna faɗar abin da suka sani gaba da juna don ba zan kira shari ba ko in ce daidai ne ko ba daidai ba ne amma dai suna faɗar aibun juna ko yaransu suna faɗar aibun junansu mana dai suna rigima da junansu amma ba za su haɗu su ukun nan ba su haɗu da sauran domin matsalar insuritin da ke zamfara don akalla na akalla a samu sauki kaga ba za su yi wannan ba amma su waɗanda suke na kudu suna iya haɗa kansu shi isa in suka nemi abu za a samu amma mu mun nema ba ma ma nema balle mu samu da haka kullum mu a muke da tashin hankali to da haka akwai rashin aiki da doka kai akwai rashin shugabanci na gari akwai rashin shugabanci na gari wane ne shugaba na gari shi ne shugaban da kullum abin da ke cikin rasa shi ne al'ummarsa jin daɗinsu da walwalarsu da kwanciyar hankalinsu amma ba abin da shi shugaban zai samu ba lalama na gane shugabannin da su rike ku da gaskiya kullum suna kokarin su promoting abubuwan da za su taimake ku amma 80% na shugabannin Najeriya a ƙasa mutum yake ko a jiha yake ko a local gaman yake 80% din su ba su da wata bukata sai dai samun kuɗi da tara su dan kasi talauci ƴaƴan su kasi talauci dangi su kasi talauci wannan shine abin da yake a gaban su da haka duk hanyar da za su samu kuɗi za su ƙarya nan ka mana aka zo aka ce mana idan an cire subsidy talaka ne zai ji daɗi idan Allah da aka cire subsidy daɗi kuka ji ko wahala kuka shiga yanzu aka zo aka ce ga wani tax reform bill shi ma wannan tax reform bill din an gabatar da shi talakawa ne za su ji daɗi ta yaya wani talaka zai ji daɗi duk policy din ba wannan talaka a ciki ba wannan talaka a ciki to shugaba na kwarai shine wanda zai aiki da doka in gwamnatin musulunci ce aiki da dokan musulunci sannan kuma in irin wannan kwamatalin ne ya aiki da dokokin kasa don ya zanto cewa ya taimaki al'umma ya kai suwa gashi don na rantse muku da wallahi tallahi billahi da za a ce za a yi aiki da constitution yadda yake a yi aiki da dokokin ƙasa yadda yake wallahi da za al'umma ba a cin wannan halin ta ba to ba sa aiki abin suka gada masu to wannan iya daga cikin dalilan da suka sa muka tsinci kanmu a halin da muke cike? wato iya daga cikin abin da ya jefa mu wannan hali shine rashin kauna da kishin kasa duk dan Najeriya ke samu dama yanda za a samu wannan a cikin nan a bashi gwamnati sai ya sace kudin kaga dai a masallaci ne ana bashi zai fara zai fara sace mutane kudi saboda mai ba kishin kasar sai kishin aljihu kuma kudin nan fa yanzu ajin mu da kudi amma muna rayuwa ko ba mu rayuwa muna rayuwa su ba kudi amfanin su ne ka ci ka sha kai sutura kai magani don ka samu damar bautata wa Allah wannan kawai shine amma an ba haka ba in duniya ce za ka gama tarawa iya wanda za ka ci kai sutura su za ka yi amfani da su sauran za ka ajiye su kuma za a ma hisabi a kansu to da ka iya da cikin abin da ke damar wannan wannan shine rashin kishin ƙasa ko yankin yanzu ka ko arewa yadda da gane ba mu da kishin yanki duba halin da arewa take ciki tun daga zamanin pdp har zuwa wannan zamanin da apc kullum arewa baya take kullum arewa baya take kullum arewa baya take amma tambayar da zan yi ka taba ganin yan arewa sun haɗu don ya zanto cewa wannan yankin nasu sun yi abin da ya kamata a kansa yanzu ka dube da gwamnati ke dafiya a yanayin da gwamnati ke dafiya ba mutane da suke promotin wannan gwamnati irin yan arewa mawakan arewa influencers na arewa 'yan siyasa arewa gwamnonin arewa 'yan majalisa arewa sanatocin arewa da yawansu kai da talakawan arewa duka ba abin da suke promoting sai wannan gwamnati ana na kalli kuma gwamnatin kuke so ku rubuto ajandojin ku akalla guda goma sha biyar ko ashirin ku zauna da shugaban gwamnati mun yadda za mu yi ku amma in mun yi ku za ku yi mana kaza za ku yi mana kaza za ku yi mana kaza za ku yi mana kaza wannan shine wayewa amma wani shinkafa buhu ɗaya fa ka bar da dubu goma zai fito da zage-zage a media shinkafa ba da dubu goma wani dubu ɗari aka bashi wani dubu ɗari biyu aka bashi akan wannan ya fito yana yin abin da yake ganin shi ya kamata to kaga ba mu da kishin ƙasa ba mu da kishin yankin iya da kishin abin da ya ja mana kai gaba ɗin ma ba mu da ƙaunar juna mu a matsayinmu na musulmai ma Allah ya ce musu juna haka Allah ya mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسائر والحمى mu kamar gangar jiki ne yanda wannan dan yasa zai fara zai fara zai karkare Allah kiyaye to sai ido na ki gani sai na zo ina da tsari amma dan Allah haka muke ji yanzu kana jin ciwon kana jin pain da yan zamfara suke ji kana jin pain da yan kaduna suke ji kana jin pain da yan sokoto suke ji duk wannan damuwar da suke ciki ka kalli irin addanci da ake mana kwana-kwanan da aka samu general na soja major general na soja na arewa yan ta'addan da suka kashe shi amma wani mataki aka ɗauka general kaliya kawai waɗansu ɗin iska a jos suka tare shi suka kashe shi wani mataki aka ɗauka kwanan nan waɗansu dattijai guda biyu ɗaya shugaban ƙungiya ne na izala ɗaya shugaban pdp na apc ne na local government duka yanzu an kashe su to kana jin wannan abin yana da cikin abin da ke damun ka a rayuwarka yayin gwa a wannan matsalolin sai suka sabban mana da insecurity da yunwa da fatara da koma baya da rashin haɗa kai wannan shine halin da muke ciki a yanzu kuma waɗannan dalilan su ne suka ja mana waɗannan dalilan su suka ja mana amma me abu na farko da zai gyara mana wannan al'amuran wallahi shine samar da shugabanci na gari wallahi shine samar da shugabanci na gari shine abu na farko wannan shekara shekara ce take ji a ranka cewa ba wanda zaka zaba nan zai baka shinkafa ba wanda zaka zaɓa don zai baka taliya ba wanda zaka zaɓa don zai baka kuɗi a'a wanda zaka zaɓa shine wanda zai yi kokari a samarwa da wannan al'ummar sauki kuma wannan ba ana magana shugaban kasa bane kawai ko a ina ne ko shugaban kasa ne ko gwamna ne ko dan majalisar tarayya ne ko senata ne ko dan majalisar jiha ne ko ciyaman na lokal government kar ka zaɓi kowa sai wanda zai kawo annan al'ummar sauki yanzu idan dan taliya kake zabe ina wata aka baka 2023 tana ina in dan atamba kake ina wata aka baka 2023 in dan kudi kake ina kudin da aka baka 2023 ina ce to zaka zo karbi kudin da zaka yi amfani da shi a sati daya amma kuma zaka yi shekara hudu kana cin wahala kuma duk matsalar da kuke ganin muna ciki wallahi ku dora ta akan lemin mutane guda uku in ji a shugabanci gwamnoninmu sanatocinmu mu yanzu gwamnonin nan gaba daya inda za a ce a grand ɗinsu an janye musu biliyan biyar biyar haduwa za su tafi gurin shugaban kasa dole sai an damu sun ba haka ba sun ba za su yi kaza ba dan Allah wannan kudin sun kai darajar mutanen da ake kashewa malakul lulakancin da ake marafa mace aka kama ta wani yanzu yana rafinta aka yi bidiyo aka turo mana mu gani don bakin ciki ya kashe wani yana bani labari a katsina ya ce wani abu da ya taɓa bashi mamaki shine waɗannan 'yan ta'addan suka shigo gari suna shigo wannan gari kawai sai suka tarar ana ana ana suna an sa mai toshe tana tafasa suka ce ina jinjirin aka ce ga jinjirin kawai suna karɓar jinjirin kamar wani abu arziki ya ce masa kawai suka tsoma shi a cikin mai toshe wannan fa al'umma mu a wannan kaskancin muke rayuwa fa a wannan kaskancin muke rayuwa kuma shugabanni suna nan ba inda suka je yan majalisar tarayyar na nan sanatocin na nan gwamnonin na nan wanda ina tabbatar ma waɗannan da za su kalli shugaban ƙasa su ce ga matakin da suke so a ɗauka da yin zantu an yi maganin wannan matsalar wallahi da za a yi maganin matsalar amma da yawa daga cikin gwamnoni ba abin da ke damuwa da su sai kuɗi da siyasa yau za a kashe muku mutum ashirin gobe za su je su taron siyasa yau za a kashe muku mutum hamsin gobe za su je su taron siyasa yau za a kashe muku babban mutum jibi za su je su taron siyasa me yasa saboda suna ganin mu wawaye suna suna mana hukunci cewa mutu ma kai ne domin in ba tinkiya ba ba yadda za a zo ana kashe ka ana kashe ka sannan kuma kana tare da mutum shi sa bana manta na taba ganin wani jawabi na malam Abdul Salis yadda shi yana shugabannin kasa murna saboda sun samu mabiya ma kai ai eh mana ana mutu murna saboda wanda suke jagoranta ba za su yi ɗaukar kowane irin mataki ba ko da matakin ke amfani da ƙuri'a ne wajen ka canja mutum ba za su iya ba to wallahi mu gane mu daina damuwa da wani shugaban kasa gwamnonin mu su ne matsalar da yawan sanatocin mu su ne matsalar da yawan yan majalisun musu ne matsalar mu da yawan manyan yan siyasar mu da ke iya taba alli da wanda ya kamata su taba alli to waɗannan su ne matsalar ko mu kuma ba mu da hanyar da za mu yi maganin su mu ba yan ta'adda ba ne mu ba yan rigima ba ne mu ba yan jaba ba ne abin da za mu yi shi wannan ƙuri'ar wacce da taka da ta limami da ta fasto da ɗaya ce to wannan ƙuri'a da za mu amfani mu zaɓi mutumin kirki wanda zai mana abin da shi ne ya kamata amma idan muka je muka yi abin da ma ga dama to akwai ranar da zo kuma za mu ci gaba da ganin abin da ba shi muke so ba da aka iya rikicin abin da zai ba mafita shine koma zuwa ga Allah zan rufe da wannan mafitan mu ta farko shine koma zuwa ga Allah mu koma gurin Allah duk wannan bala'in da muke ciki mu gyara tsakaninmu da Allah na ja mana ayar walau anna ahlul qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun in mun koma zuwa ga Allah da gaske to shi kuma Allah madaukin sarki ya mana alkawarin zai ba mu rayuwar jin daɗi dan Allah da kansa yake man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min sai ce falanuhiyannahu hayatan tayyiba wala najjannahum ajrahum bi akali ma ya ba duk wanda yake aiki nagari mace ne ko namiji yana mumini to za mu rayar da shi rayuwa ta jin daɗi rayuwa tsarkakakkiya Muhammadu Aminu Shingiri a cikin Azwaul Bayan yake wannan falanuhiyan lahu hayatan ba a gidan duniya ne ashe inda za mu imani mai aiki gari mu koma ga Allah Allah zai ba mu rayuwa ta jin daɗi bayan wannan sannan Allah madauki sarki kuma zai sa sai Muhammad Amir ke yace yace domin ga karina na ta daga abin da za a yi musu a lahira amma abin da yasa muke ganin wannan kuncin sai da Allah ya gaya mana wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى Allah ya ce duk wanda ya kauda kai daga littafin wanda ya kauda kai daga shirya mu to rayuwar kunci ta tabbata a gare shi dan Allah ya ji rayuwar kunci muke ko kuma rayuwar daidai malam a tsakanin mu fa abin da zamu iya daina mun ki mu daina madina tana nan na yawo a tsakanin mu ba dare ba rana yanzu an samu wayewa haddi na ake da matan aure yan matan mu suna nan ba abin da suka galci da shi sai lesbianism mace da mace maza ta homosexual ba abin da muka damu da shi sai wannan sai tsafi ai asiri ai tsafi a saci dukiyar gwamnati a ci amanar al'umma to wannan shi abin da muka sa gaba shi sa muka samu rayuwar kunci muka samu rayuwar kunci halin da muke ciki a yi to gaskiya mu koma ga Allah an mun koma ga Allah to Allah zai karbe mu shi sa Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin suratul an'am ولقد أرسلنا رسلا من قبل الداء ولقد أرسلنا إلى أمم من قبل فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن كفت قلوبهم وزين لكم الشيطان ما كانوا يعملون Allah ce mun aika mun ka aika wa al'umma da yawa kafin kai manzanni sai ka kare ta su da mara ta ce maka masu talauci da cuta da rashin zaman lafiya da kunci da rashin walwala amma Allah ce me yasa muka yi musu haka mun yi musu haka ne dan zo su kankanta a gaban musu su dawo zuwa gare mu da insecurity da yunwa da fatara da zalunci shugabanni da muke da shi da cin amanar talakawa tsakanin su to duka wannan Allah ya aiko mana da bala'i ne yanzu dan mi ne dan mu kankanta a gaban Allah mu gyara tsakanin mu da shi ko mu roke shi amma sai Allah ya ce falaula idza'akum ba'sa tadarru dan me lokacin da bala'inmu da musibanmu suka zo musu kaskanta a gabanmu ba Allah ce cuta biyu ce duk wanda haka bala'i ya zo masu bai koma zuwa ga Allah ba to yana da matsalar cuta biyu walakin kasar kulubun zukatansu sun bushe ba ta jin wa'azi ba ta jin azaba ba ta jin gargaɗi. sannan abu mafi wa zayyana na kuma shaifanu ma kanu amalu sannan shaitan ya kawata musu abin da suke yi suna ganin daidai ne da haka yan uwa matakin mu da farko mu koma zuwa ga Allah na biyu matakinmu na samun nasara wallahi shi ne ya zanto cewa mun zaɓi shugabannin da za su yi aiki da dokokin ƙasa yadda suke mu zaɓi irin wannan shugabannin wannan shugabannin masu tausayi masu jin kai wanda al'ummar suke a gabansu wannan yana da cikin hanya hanyar farko zaɓe wannan zaben na sha fada na fada hudu bayan wajen mamita zaɓe ne tsakanin azzalimai da talakawa zaɓe ne tsakanin macuta da wanda ake cuta zaɓe ne tsakanin maciya amana da wanda ake cin amanarsa da aka dole talakawa dole al'ummar musulmi su zaɓi mutumin da zai kula da addininsu ya kula da yanayinsu na rayuwa kar ka yadda ka zaɓi wani mutum zai baka dubu goma dubu ashirin dubu a yi za a kan credibility da competency wani sai zai ce an kun mutanen kirki ba za su ci ba a'a sau nawa aka zaɓi mutanen kirki suka ci lokacin da malam ibrahim shekaru ya fito zai takarar gwamna ya ɗauka zai ba shi da kansila ba shi da gwamna ba shi da chairman ba shi da kowa abin da yake da shi shine Allah baraka wa ta'ala sai kuma talakawa kudin nan su ne suke goya mai baya amma saboda Allah shine kulil lahumma malikal mulki tutil mulka man tasha yace shekaru ne gwamna a 2003 a 2003 kuma haka ke shekaru zama gwamna 2003 yazo 2007 yazo har 2011 to da ka in mun sa mutanen kirki a gaba mun yi zaben nan dan Allah to za mu nasara kaddara ma mun za mutumin kirki amma ba mutu ba mun yi abin da ya kamata ko mai ba mun yi kuma Allah ta yi fatakullaha masafatu to waɗannan za su taimaka mana sannan in na ce a zaɓi wanda suka cancanta ba sai gwamna ko shugaban kasa ba yan majalisun da za su tilasta gwamna yanzu a baya zamanin goodluck evela janabar mun ga yadda senator kawo su mela lokacin rape ne da shi da aminu tambuwal suka ringa rigima da federal gama akan abin da zai cutar da arewa a zamanin buhari mun ga yadda su bukola saraki suka ringa rigima da buhari akan abin da suke ganin cewa zai cutar da arewa ko zai cutar da al'umma sannan zamanin obasanjo mun ga marigayi A gali na abba Allah cikarsa da rahama mun ga yadda ya ringa gwagwarmaya yana jima da shugaban kasa bai yadda a ta zarfe ba bai yadda a cutar da mu ba amma suna suna yanzu ya abin da kawo yasta yasta yasta yasta yasta kawai shi yana wuce ba irin waɗanda muke so muna son mu samu jajirtattu wanda za su ɗauko wannan al'ummar daga halin da suke ciki da dawo da ita kan daidai amma na yanzu akwai 'yan kaɗan daga cikin su wanda kila za su iya yi ko kuma an fi karfin su ne amma dai wannan shine abin da yake faruwa kuma wannan shine halin da muke ciki a kan sai ne muke neman mafita lallai mu ji tsoron Allah mu yaɗa wannan manufar mu yi zaɓe don Allah ba ta mutane zaɓi wannan ba duk wanda za ka zaɓa ka tabbatar ya cancanta ka zaɓe shi wannan shine zaka zai saka kuka a gurin Allah kuma wannan shine zai taimaka mana abin da na faɗa gaba daidai Allah ba mu lada wanda dai kuskure Allah man afwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh التعليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين من سوراري tabbatacciyar muhadara ta kusan awa ɗaya ba minti biyar kuma mun tsaya ne akan awa ɗaya saboda akwai afirka tv 3 akwai sunna tv duk za a sa insha Allah to shi yasa muka ɗauki ya yi program ɗin na awa ɗaya kuma allah takawa barista ishaq adam da alkhairu abin da ya farfada mana ɗinnan kuma allah ya sa mu ji mu yi aiki da shi ta'aliki da zan yi abubuwa ne kamar haka a takaice abu na farko malam ya faɗa mana halin da kasan mu ciki. wannan ba sai an yi bayani kowa yana ji a jikinsa abubuwa yanzu duk wani ɗan najeriya da yake so ka faɗa musu ka ce ana kaza ba kaza ba kaza ba kaza sannan ya gane to tinkiya ne babu wani mutum mai hankali ko a birni ko a ƙauye ko yana da ilimi ko bai da ilimi za ka ce musu halin da ake ciki bai san halin kuncin rayuwa ake ciki babu tsaro babu magani a asibiti babu ilimi mai kyau babu wutan lantarki babu ruwan sha babu kayan more rayuwa ga talauci kinkon ciyaman talauci sarki kinkon sarkin karfi ya zo ya kadaddabe jama'a kuma wallahi tallahi kinkon ɗin ba Allah ne ya turo shi ba shugabanni ne suka turo mana shi duk wannan abubuwan da muke ciki na bala'i da masifa din nan da muke ciki wallahi kamar yadda barista ya faɗa yin kanmu ne ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم suka ce yayin da muka ɗanɗana musu wata musiba daga cikin bala'ai da muka ɗanɗana musu yayin da ta same su suka ce ta ina wannan Allah marukacin sarki ya ce daga gare ku ne daga gare ku ne wato Allah marukacin sarki ya jarrabe mu a ƙasanmu ta Najeriya da waɗannan matsaloli babban masu laifi a cikin matsalolin nan mu ne gabaki ɗaya wannan a karan farko in na yi kudin goro kuma dambi na gane wannan matsalolin mu ne babban laifin su ma ma ba a jawo ma aya ba ba a jawo ma hadisi ba Sau da me yasa barista duk kasashen da ya ba da misali da duk kasashen duniya in kaje mun fi su arziki kuma su ba su samu ba su haɗu da wannan matsalolin ba me yasa niger Togo Ghana Benin Côte d'Ivoire daga wannan kasashen me yasa suka tsare garurukansu mu ba mu tsare garurukanmu ba me yasa a Ghana a Niger in ka je primary school da secondary school education ilimi mai inganci ake bayarwa ba ka da mu dalilin da za ka sa ɗanka private makaranta mu kuma nan kullum ina cewa babban lalacewa inda za ka gane misali sai zan muku gane makarantunmu firamare da secondary sun lalace headmaster makaranta headmaster fa na makarantar gwamnati shi zai fito da babur ya ɗauko ‘ya'yansu guda biyu ya je ajiye su a private kuma ya wuce wa inda yake koyarwa yanzu don Allah akwai ƙasan mahaukata da ake wannan to don Allah don annabi don Allah wannan yadda masta ɗin bai kamata ba a ce mishi ya rubuta resigning tunda inda yake kula shi yadda masta ne inda yake malami shi malami ne inda yake vice headmaster inda yake formaster inda yake eh, menene ya ki kawo 'ya'yan shi wajen shi kansa ya san akwai cuta a wajen malamin secondary principal zai fito ya tura 'ya'yansa boarding sannan kuma ya wuce makarantar rakumi rakumi dodo ne kaga wannan ya tabbatar ma da cewa su kansu malaman da suke firamaren da malaman da suke secondary school sun san nan din nan da aka taru ba an tare ne don a yi karatu ba an tare ne don ba aikin da aka samu ba a samu aikin ɗan sanda ba ba a samu aikin immigration ba ba a samu aikin banki ba ko santarar bank aka zo aka tsare a firamare kullum ana tsinewa aikin ba wanda ya ɗauki aikin wai da daraja ni a firamare nake aikin bari in kula in shiga aljanna akan wannan in karanta experience dina a secondary school in ba yaran nan ilimi mu haɗa kai mu yi menene ba wanda yake ɗaukar wannan yau lokacin muna koyarwa a primary school 1993 zuwa 94 na koyar a primary school a ƙarƙashin nasara local government in aka ce supervisor zai zo makarantar da ji hankalin ma a tashi mun yi lesson plan ɗinmu mun kawo teaching aid ɗinmu mun yi kaza mun yi kaza duk mu zo mu shiga a duba mu muna karkarwa mu shiga a duba aji aji a tambaya ne nake saurantarwa amma yanzu ba wani supervisor da zai zo firamare ko sakandare malaman ma su san ya zo to menene ni na gani a garin daura mata da suke koyarwa a wata firamare headmaster makarantar ya rubuta report ya kai eh, abin nan education ya ce waɗannan da wannan ba ta zuwa koyarwa in suka zo ma hira suke ba ta shiga aji yana ajiye takardar ya fito a satin aka ɗauke shi daga cikin gari aka kai shi can ƙauye saboda ya taɓa matan manya don haka komai ya lalace min ittifaki ko mun yi musharaka ga baki ɗaya mu ko mun ki ko mun so ga baki ɗaya mu mun yi tarayya akan komai ya lalace duk wannan abubuwan da kuke gani ya lalace har yanzu ina tabbatar muku da cewa wallahi najeriya za ta jaru kuma a cikin ƙanƙanan lokaci in muka yi abin da ya kamata ne duk wanda yake ganin wannan talaucin ba zai tafi ba duk wanda yake ganin wannan corruption ɗin ba zai tafi ba duk wanda yake ganin wannan lalacewa al'amura rashin wutan lantarki da rashin magani da rashin tsaro ba zai tafi ba to bai san tarihin ƙasashen da suka shiga matsalolin da ya fi wannan ba kuma suka fita barin ba ku misali da ƙasar malaysia ƙasar malaysia ta shiga cikin masifar da ya fi na najeriya a corruption a lalacewa al'amura a komai da komai sai allah ya taimaki ƙasar malaysia sai wani masanin addinin musulunci masanin boko masan malami na addinin musulunci malami na boko mai ido biyu sunansa dafar muhadir sai zama shugaban kasa daftar muhadir da ya zama shugaban kasan malaysia me ya yi a malaysia sai ya rufe kasar ya toshe duk wata hanya ta corruption ta fita kuɗi ya fita ƙasashen duniya duk inda 'yan malaysia suke aiki in ya sani ga akwai wani consultant malaysia ɗan malaysia yana america yana europe yana asiya yana ƙasashen laraba yana aiki ya kware a wani fanni zai je zauna da shi Ki da allah ka taho ka bar wannan aikin muna so mu yi din ɗin ƙasarmu ka zama irin ƙasar da kake aiki ya kana bautawa ƙasashe ƙasarka ‘yan uwanka ‘ya'yanka ƙannanka jikokinku suna cikin bala'i baka zo ka ba da gudunmuwa ba da ya yi convince ɗin wannan mutumin ya gamsar da shi sai taho sai gashi dandanan cikin ƙanƙanan lokaci ya zo da tim na mutane sama da mutum ɗari ya zo ya zuba su a ministoci ya zuba su a bankuna ya zuba su a famanin sakatare famanan sakatare ya zuba su a farasital na gwamnati aka zo aka yi aka tsayar da aikin gwamnati ya zama so duk abin da ake a aikin gwamnati ana yi ne best of capacity da kake da da capability din da kake da akwai ka cancanta ka iya duk wani posting da duk wani mukami da za a faɗa in ka za a duba record ɗinka a duba matsalarka a duba yadda kake sannan a baka Confident people waɗanda suka dace na mutane ji suka riƙe manya-manyan madafan people cikin ƙanƙanan lokaci malaysia ta yi growing ɗin abin da sadda ta shiga tana ana kirga ta daga cikin past economics wanda suka yi saurin fita daga matsaloli shi da kansa dr muhadir yake faɗa yake. yayin da na yi wannan sai na ga muna da komai a ce Allah ya mana komai noma ƙere-ƙere abubuwa malaysia ta kai inda ta kai kwata-kwata malaysia ta fita daga cikin matsala da wani ne shugaban ƙasa da tor muhadir kaɗai yana da rubuce-rubuce yanzu ka je ka rubuta a google dr muhajir Koma president na malaysia ka ga rubuce-rubucen da za a yi ma shi ne ya rubuta littafin gudunmuwar da musulmi za su ba duniya kuma duk wannan tajirbar da wannan abubuwan da dr muhajir ya yi ya kukkugo su ne a economics na musulunci a tattalin arziki na musulunci a gudanarwa na musulunci amana da sanin ya kamata na musulunci ko da bai ce shari'ar musulunci yake ba amma ya tuntuɓo abubuwan da musulunci ya lura a yi ya umarta a yi don da na ƙasa ta zama cikin ƙanƙanin lokaci ta zama yadda ake so kun san menene bayan shekara talatin arba'in malaysia ta ɗauko hanyar komawa ruwa yana tsoho ɗan shekara tamanin aka je aka taso shi aka ce abin nan da ka gyara zai rushe dawo ya ce to ai na yi tastenuwa na yi sakantenuwa ne abuna ya tsare mulki na ya tsare aka canza constitution ya dawo da sor muhadir ya ƙara tenuwa ya ƙara fixin ya gyara wasu abubuwa malaysia ta tafi yau ya malaysia take ka je malaysia gani makarantunsu da komai nasu singapore ka je ka tambaye singapore ya singapore take kuma ya ta koma yanzu wato wanda yake nuna ma lalacewar lalacewarmu da taɓarɓarewar al'amura matukar aka samu shugabanni in team ban ce shugaba ba shugabanni su yi team a zaƙulo mutanen kirki masana 'yan najeriya a ƙasashen waje su dawo ƙasar ba sani ba sabo ba ɗan gidan foma gwamna ba ɗan gidan foma minista ba ɗan gidan foma president ba ɗan gidan foma inspector general of police ba ku ɗan gidan foma general ba wane ya san wane ba wane kawalin wane ne ba wane yarinyar wance ce ba wane wane yake neman ta na rantse da Allah muka dawo muka yi haka within four years a cikin shekara hudu za mu yi fixin din Najeriya ai da gangan aka bar ƙasar ta lalace kuma an san suwaye suka lalata ta a yau muka samu wanda zai iya kwaso mana 50% kai 25% na kudin da aka sacewa Najeriya in wani zai tattara duk waɗannan ya kyale ma na baya from 1999 zuwa yanzu ya tattaro mana kudin ya isa a yi din Najeriya ga hanya ta biyu mu samu wani zakakurin shugaba da zai tarkato wanda suke da rai na gwamnonin 99 zuwa yanzu da ministocinsu da manya-manyansu duk waɗannan da kuke gani mu tarkato su a fiddo mana kowa a amshi rabin dukiyarsa a zauna da shi a ce wane koma shugaban ƙasa tsohon shugaban kasa ba mu 50 wa kwasan mun yafe ma 50 wane koma minista ba mu 50 mun yafe ma 50 wane koma kaza wane famana sakatare to kun ga su ɓoyayyun barayin da yawa daga cikin su famana sakatare famanan sakatare na ministerin state state da na federal waɗannan wasu koyayyun barayi ne mafi yawansu da suke lulluɓa a cikin lema ba a ganin su da daraktoci da daraktoci da yawa daga cikin su illa man rahima rabbu yanzu ina gama wannan muhadu wannan zai bugo mu ai fa mana sakatare ne wallahi malam ba mi ta kaje ke katan dala ba da kai nike ba duk lokacin da kai magana sai a rinka bugo ai in kaci illa lalatattu ne dan ni ba za a yi kudin gora ba in an je lahira za a yi bayani amma mu duk mutanen banza ne ku so da ai mun gani talauci kuka samu bala'i kuka mu. in an je lahira in na kwarai ne in shiru ko mun yi kudin gora Allah zai ware ka Daga wallahi shi yasa kullun nake faɗa ma waɗannan shugabannin foma foma da suka sauko muna magana dan Allah ku daina damuwa ka ce ai ban yi kaza ba na yadda ba kai ba amma mu ba za mu yadda ba idan ji ya tari mutum in ya ga tsumma gudu yake in muka je lahira sai a ce ba kai ba sai mu yarda amma mutanen nan gaba kiɗe su suka tsora mu cikin masifa to kaga yaushe za mu samu to wannan sakafar ta malaysia wanda zai yi wannan kwacen kuma har yanzu ni ban gan shi ba ban gan shi a jikin tinubu ba ban gan shi a jikin atiku ba ban ji gan shi a jikin kwankwasa ba ban gan shi a jikin obi ba ban gan shi a jikin ko almustafa ba duk waɗannan ban gan su a jikin su ba don su ma sai mun an so kuɗi daga wajen su wallahi wallahi waɗannan waɗannan dai da na lissafa wallahi ban gami wannan suffa wanda zai karɓo mana kuɗi su suna cikin ƙa'ima da za mu karɓo kuɗi daga wajensu mu zo mu ce gidanka na morocco da estate ɗinka na dubai da gidanka na america da london da account ɗinka mai dubu kaza duk mu har haɗa a yi total ba mu 50% ko kaga kenan muna da jan aiki tunda waɗannan da suka fito din su ba za su iya mana ba to abu na gaba me kamata a yi in waɗannan ba za su yi mana ba akwai hanya guda biyu hanya ta farko shine mu wane ne mai dama-dama to dama-daman ma na duba na duba na duba na sakin na kowa wulik ne don haka abinda za mu yi nan gaba mu gayyato malamai masu tsoron Allah su zo a faɗi tarihin waɗannan mutanen a zauna sannan ma a iya ware mai ba kan ku ɗauka mai dama-dama wanda yanzu baya cikin gwamnati yake bayani ai da ya gwamnatin da shi aka yi tsiyar kawai ne zo ya muku zakin baki ai wallahi in na kasa a lokacin za a yi kaza kai da ka samu cin sun me yasa da ba kai ba sai yanzu la yaryal jangul mu'min fil juhur marratayn manzo Allah yace ba a harbin mu'mini a rami so biyu in ka harbe ni to ba zan sake saka hannuna ba ka jari ka zama na kirki je ka kai ta istighfarin na baya zan jaraba wani je ka kai ta istighfarin na baya zan jaraba wani ashe yana da kyau wannan zai bayu a kan cewa ko ba mu shirya ba 2027 to kafin 2031 mu shirya fito da 'yan takara daga ɗan majalisar jiha ɗan majalisar tarayya sanata gwamna shugaban ƙasa duk wanda ya taɓa yi ku bashi duk wanda ya taba yi ai ya mana burtsaɗe ya mana kaza ai wallahi yayi empowerment empowerment din banza wani empowerment talauci da ya sa mutane ba sai da suka sa mutane talaucin ba suke faliye su da empowerment ku kyale mu mu yanzu duk ta daraga gwamnati ta daina palliative da empowerment duk gwamnoni da sanatoci da yan majalisar tarayya duk su daina kawai abinda da suke so ku dawo mana da da fetur kafin apc ku dawo mana da shinkafa kafin apc ku dawo mana da abubuwa kafin nan in ma kun ce ai ba zai yiwu ba to ku raba mana 50 fatan ku rarrage ku dawo mana ku daina ba mu palliative in kuka dawo mana kun haɗa shi ne zai haɗa kowa da kowa ƙasa ya samu palliative amma kawai don rashin mutunci sai a tsara muku mai a ƙara muku kuɗin wuta a ƙara muku kuɗin gas a ƙara muku kuɗin registration na university a ƙara muku kuɗin tax a ƙara muku kaza wai kawai sai a zo a ce ai ga za a haffafa muku za a sauwaka muku raɗaɗi ga wasu dubu biyar biyar ko hamsin kansu in ban da gidadawa da kuka samu ka ƙara mun waɗannan ababen kuma yanzu ka dawo kana cewa za ka mun faliyatin za ka rage mun raɗaɗi wani raɗaɗin kamar mutum ne fa ya zaunar da kai ya ajiye kai tufe ma riga ya kunna wa leda wuta ta rinka diga a ka yana haka tas tas tas in sai diga goma ya ce bari mu dan rage ma raɗaɗi sai dan zuba ma fiye wuta sai ƙara tsar tas tas wallahi wannan fa ne yake cin haka ne dan haka abinda barista ya faɗa mu zaɓo shi wa gabanni na gari ko mu za mu nemo su daurin suwaye wanda za su shiga bojan wannan malamai kullum ina kira ga dukkan malamanmu mu bar waɗannan 'yan siyasa mu fito da ɗalibai na ilimi wanda suke da ido biyu mu faɗa fitar da wanda suke da ido ɗayan ma amma masu tarbiyya addini mu wanda suka san Allah in an ce kaza an ce kaza za su bi mu fito da su su yi wannan kan ku sake wani ya ruɗe ku wai malami kai yayi siyasa ai akwai malaman da kullum nake cewa daman babu mu za yanzu kamar ni ai ba zan fito ba saboda bi ba zan fito ba ba zan iya tsayawa awa ɗaya in yi turanci fluently to kuma yaran turanci ne ranar gwamnati ya zan zama gwamna in je net meeting ko set meeting executive national executive meeting in je wajen in ce to da wani yare zan yi amma kamar barista zai ji turanci ya ji turanci ya ji larabci in ka ce mar turancin ya iya in ya zo larabci sai dai kai haka ya zama ɗalibinsa to sai ka zo ka ce kai ya shiga amma wasu malamai suka ga suna ta faɗa ai malamai ya za su bar karantarwa kai mu mu je mu yi ta karantar da hadisi da ayoyi da tafsiri da mun ba mu iya ba amma waɗanda suke da kafa'a da capability su zo su yi wannan shine abin yi kuma dole ku shirya ɗaliban ilimi masu san addini masu san wanda suka yarda Allah ne Allahnsu manzan Allah ne annabin su to su shirya ku shirya ku zubar da 'yan siyasan nan ba wanda zai ba ka wani abin kirki ku zubar da su in ka zo zaɓe a Kano in dai da Malam Ibrahim Khalil ka dangwala mishi kan wani ya ce ma ba zai ci ba ko zai ci in kuma shi inda yanzu suna nan suna haka ba su san mai addini ya zo in wani an a cikin suka yi suka ƙi dan suna jafin daji kai ya kai saboda wai bai da kuɗi naja'atu haka ta ce haka ta ce malam ibrahim khalil in inec ta ce a bada miliyan ɗari biyar ya za ka fito da ita ka duba to yanzu wannan ita gyara kake so to wani inec ne zai ce zaujen zan zama gwamnati sai kawo miliyan ɗari biyar malam zancen kunya fa yanzu ku yi haƙuri ya wuce sai mu rinka kama suna in mara kunya bai ji kunya irin rashin kunya ba mu ko ba za mu ji kunya faɗarsa ba ba wanda za mu ji kunya faɗarsa da haka ku sabe ku tara hankalinku ku tsaya mu ba dan a ba mu wani abu ba za mu kuma don Allah ba dan a ba ku wani abu ba ku mun san inda ake karɓar shinkafa mun san inda ake karɓar taliya mun san inda ake karɓar kuɗi amma muka ƙi zuwa mu karɓa kuma kar ku je ku karɓa duk wanda ya je karɓa ya tozartar da al'umma wallahi sai mun tsaya da shi gaban Allah ko malamin addini ko ɗan siyasa ko talaka ko sarkin gargajiya ko mai kuɗi ko ɗan civil defense ko ɗan civil society duk wanda ya tsaya ya karɓi wani abu ya murɗa mana zaɓe wallahi sai mun tsaya da shi gaban Allah wannan masifar da muke ci sai Allah ya tsora mushi ita a lahira fiye da ita wannan abun fa ba na wasa maganar imani ce yanzu so muke nan gaba kaɗan ta ma ya su tafai ne sahudiya ya maimaita kamar yadda isa ta faɗa sahun azzalumai da wanda ake zalunta sahun matuta da wanda ake cuta su koma nan su koma nan mu ga ina ne waye zai rinjaye ko ba ruwanmu wai ka ce ai ba za ku ci ba kan mu ci sai wata tsiya da da mu yanzu ciyawa muke ci ai an ba ku bo nan ba ba za ka samu kuɗi ba yanzu da na bi su waye ana ni kuɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka faɗi gaskiya fa fa la tub'idu rizq ba ta nisantar da arziki wala tuqarribul ajal ba ta kusantar da mutuwa wani kana bayani sai anya wani ma da ya bugo mun waya kwanakin bayan an kusan kashe sa hadisa sa kare koi a zo a kashe wai a wannan rayuwan aka zo aka kashe ka dan Allah ba kai nasara ba Za ka kashe malam Jafar dan Allah nasara yi ko ba nasara yi ba akwai wani sa ai duk wanda yake jin tsoron mutuwa bai yarda da Allah ba malam ya mutu bisaifi mata biduni ta'addadat al-asbabu wal maut wahida duk wanda yake wanda ba a kashe ba kana gadar garin kwaji ma da masara za su kashe ka yanzu na sai hau mota na tafi zariya in ya haɗari in mutu sai a ce me bana na zo ashe gara wani ya zo ya kashe kama wa man kutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi sultanan fala yusrif fil qatl malam wanda ya karanta ayoyin Qur'ani da hadisi ba abin da yake ba shi tsoro sai dai in bai yarda da abin da yake karantawa in ka ɗauki ƙur'ani da ayoyi wani abu ne na tabarruki to ɗauki karin rinka amma reality ne a ƙarshe Allah madaukakin sarki ya ce wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustaba'ina min ar-rijali wan nisa'i والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا min لدنك نصيرا Allah ya ce sahabbai da manzo sallallahu alaihi wasallam dan ba za ku yi jihadi ba jihadi in su an ce su yi jihadi jihadi zai iya ɗaukar wannan abin da na faɗa ba za mu jajirce ba mu yi gaskiya mu zaɓi mai gaskiya mu tsaya wal mustafa fina minan rijali wan nisa'i wal wulidan raunana daga cikin maza raunana daga mata yara suna cewa Allah ka fitar da mu da wannan garin da aka azzalimai suka zalunce mu yau talakawa ba a zalunce su ba rauna na mata ba a zalunce su ba rauna na maza ba a zalunce su ba to don ni ba za mu tsaya ba ka tsaya ceto waɗannan ababen wanda za ka fitar da su daga cikin wannan zalunci masu zalunci Allah ka taimake mu da taimakonka ka agaza mana da agazawarka wanda ya gabatar da lacca Allah ya saka mishi da alkhairi Allah mai da shi gida lafiya ubangiji madaukakin sarki ya taimake shi Allah ya agaza mana ya ba mu lafiya da zaman lafiya duk wanda suka zo wajen wannan lacca Allah mai da kowa gidan lafiya Allah ya sa ba kabbara kuka zo kuka yi mana ba za ku koma gida ku yi aiki Allah ya sa ba kun zo ku yi ta kabbara ku yi ta ihu ba amma bai shiga zuciyarku ba Allah sa kowane ɗaya daga cikin ku ya je ya zauna majalisarsa da abokansa ya kai wannan tunanin kuma ya tsaya a unguwarsu da local government su haka za a yi ko ba a yi ba ka je wajen Allah kana da uzuri ko ba a yi ba kaska take ka ce ai ba za su ji ba kaske ji wa ce ma da man sai sun ji ai ba man sha a fali ubi ba man sha a fali yaskur daga cikin annaba akwai wanda zai tashi ko mutum ɗaya bai da shi to sai ka ce da ci nasara ba ka je lahira a ce kai ka yi gaskiya ka faɗa ba su ji ba ne tafi aljanna to ka faɗi haka muke so kawai mu in suka ji lima ta yi zuna kauman illahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum qalu ma'ziratan ila rabbihim wa la'allahum yattaqun muna faɗa wannan ba wai don ku ji ba ku ji ko ku ji mu mun sauke kuma za mu yi abin da ya dace in muka haɗu da ku a gaban Allah an gane فسيعلم الذي وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون wannan shine gaskiya subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh